Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau talata 19 ga watan Satumba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai. To Ibrahim a yau ake sa ran shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da takwaran aikinsa na Amurka Joe Biden za su gabatar da jawabinsa a yayin da aka buɗe babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. amurkawa da iran ta sako bayan musayar fursunoni da aka yi na kan hanyar su ta komowa nan gida sannan za ku ji yadda aka tarbi fitaccen dan wasan kwallon kafa cristiano ronaldo a ƙasar iran yayin da kungiyar ta annasar za ta kara a gasar zakarin nahiyar asiya to kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa yau shugabannin kasashen duniya za su fara manyan jawabai da muhawarori a babban zauren majalisar ɗinkin duniya gadan-gadan biyo bayan buɗe taron jiya litini a hukumance. taron da za a yi nan ma bai bari mu ya muje aiki ba saboda yadda aka sassare eh, wurin hanyoyi da ya kamata mu aiki da su kuma yawancin shugabannin za su iso garin da ya bari ba za mu yi aiki ba sam sam sam za kuma a ji cewa yayin da 'yan bindiga da sauran miyagu ke dada takura yankin arewa maso yammacin najeriya sabbin gwamnonin jihohin yankunan da sauran magabata na rige-rigen rugawa hedkwatar sojin najeriya neman ɗauki. kulli yomin sai an kai farmaki a da Musa ya al cikin garin dan Musa ya Allah kauyen dan Musa kulli yomin ne wannan babu ranar da ba za a yi wannan ba ko a halbe ko a kashe ko a sace mutane kamar kowace safiyar ranar talata yau ma za a ji shirin tsaka mawuya wanda aliyu mustapha sakkwato ke gabatarwa inda yau shirin zai taɓo batun rashin fahimta da akan samu tsakanin al'ummomi mabambanta a jihar Filato. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Shugabannin kasashen duniya sun halara a birnin New York don halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fara a karo na 78. tuni dai jami'ai daga kasashe daban-daban suka fara mai da hankali kan yadda za a ƙara ƙami wajen ganin an cimma muradun samar da ci gaba a duniya yayin da ake ganin tafiyar hawainiya a jadawalin da majalisar ta shata babban majalisar sakataren wato babban sakataren majalisar antonio guterres ya ce kashi sha biyar kacal cikin ɗari aka iya cimma a muradun tabbatar da ɗarewar ci gaba guda sha bakwai da aka sa a gaba. I urge you to think big and be ambitious. This is not the time yayin jawabin shara fage yake cewa ina kira a gare ku da ku zama masu burin ganin kun cimma muradu. Yanzu ba lokaci bane na tafiyar hawainiya lokaci ne na samar da sauyi. Daga cikin muradun akwai batun kawar da talauci da yunwa da samar da makamashi mai rahusa. Sai batutuwan da suka shafi yaƙi da matsalar sauyin yanayi da tabbatar da daidaito a tsakanin jinsi. a yi wake sa ran shugaban najeriya bola ahmed tinubu da takwaran aikinsa na amurka joe biden za su gabatar da jawabansu a gaban majalisar wannan shine karan farko da tinubu zai yi jawabi a zoron majalisar bayan zama shugaban na najeriya a watan mayu amurkawa da iran ta sako bayan musayar fursunoni da aka yi tsakanin kasashen biyu sun sauka a qatar mutanen sun sauka ne a doha a ranar litinin bayan da suka taso daga tehran babban birnin kasar ta iran lamarin da ya sa shugaba joe biden yake ta shan yabo daga iyalansu da kuma suka a gefe guda daga 'yan republican da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyarsu takara a zaɓe mai zuwa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ke ne ke cewa an sako in uwanmu bayan bakar wahala da suka sha wacce ba za ta misalti ba a ranar litinin aka saki amurkawan su biyar bayan shekaru da suka kwashe karkashin daurin talala mutanen sun hada da siyamak namazi ahmad shargi da murad tahabaz iyalan sauran mutum biyun sun nemi a sake sunayensu saboda dalilai na tsaro a musayar fursunonin da aka yi hadda sakin dala biliyan shida ga gwamnatin ta iran da aka haramta mata amfani da su a baya shugaban iran ibrahim ra'isi wanda yake halartar taron majalisar ɗinkin duniya a new york ya kwatanta musayar fursunonin a matsayin buɗe wata kafa da za ta ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu shugaban amurka joe biden a wata sanarwa da ya fitar ya ce nan ba da jimawa ba za a sa da mutanen da iyalansu ɗaruruwan mazauna yankin darna da ke gabashin ƙasar libya da ambaliyar ruwa ta ɗaiɗaita sun gudanar da zanga-zanga a ranar litinin masu zanga zangan na nuna fushi ne ga hukumomin ƙasar kan abin da suka kira jan kafa da suka ce hukumomin na yi wajen samarwa da al'ummar yankin sa'ida bayan mummunar ambaliyar ruwan da ta halaka dubban mutane tare da lalata ɗumbin dukiyoyi wata sanarwa da masu zanga-zangar suka karanta ta nemi da a maida ofishin majalisar ɗinkin duniya zuwa yankin tare da gudanar da cikakken bincike kan yadda ake tafiyar da kasafin kuɗin yankin To an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu birnin New York na dan Amurka inda shugabannin kasashen duniya suka ɗunguma don fara manyan jawabai da muhawarori ga dangadan a babban zauren majalisar ɗinkin duniya bayan share fagen taron jiya litini abokin aikinmu baba yakubu makeri ya je turo mana rahotanni game da taron gare ka baba Malam Ibrahim muna fama da ɗari a birnin New York sakamakon ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya Tun lokacin da na shigo birnin ne aka yi ta shekaru ruwan sama wanda ya tsagaita kafin turo wannan rahoton an gudanar da taruka masu muhimmanci kafin muhawarar da shugabannin kasashen za su fara a yau kamar taron tabbatar da muradun karni na raye kasashe masu tasowa wanda khalifa sanusi lamido sanusi ya halarta taron kolin majalisar ɗinkin duniya na bana shine na cikin 78 kuma an yi masa take sake gina amana da haɓaka haɗin kan duniya kimanin shugabannin kasashen afirka guda bakwai ne za su gabatar da jawabansu a yau ciki har da shugaba bola ahmad tinubu na najeriya shi shugaban kasar ghana na na akufa ado gobe ne zai gabatar da nasa jawabi tare da wasu kasashen afirka da ma na duniya baki daya babban abin da mutane suke jira su gani shine ko shugabannin soji da suka yi juyin mulki a kasashen afirka a cikin wannan lokaci za su halarci taron ko kuma za su tura wakilai ne ko ma ba za su halarci taron ba saboda majalisar ɗinkin duniya ba ta amince da halarcinsu ba baki da dama daga sassa na duniya ne suka shigo birnin new york lamarin da ya kawo cinkoson motoci da ma ya shafi aikin 'yan tasi waɗanda suka bayyana man kamar haka ni ne alhaji aminu umar mola sarkin kulawan north america yau dai traffic kai domin lokacin ma tashi na aiki bai kai ba na ce barin ba da one hour difference sannan in zo gida trafficking dai ya dame mu don na doko wata daga downtown zan kawo ta 45th and 3rd avenue ya take mu almost one hour ba mu ma kai ma inda za ta sauka ba ta sauka to shi ta ga kamar mu je kuma gaba mu san kuma abin da zai faru ba shi ta sauka ta ce misu okay to ni ma daga nan na sa off dure na tashi aiki sunana Muhammad Sirajuddin Yahuza Hassan Fulati. La aiki yau mun fani shi so difficult ba kamar yadda muka saba ba mun wahala kai wahalan ma ya bari da daman mu suka gudu suka je gida suka dakatar da aikin yau suka wuce suka je gida to ba san ya gobe kuma zai kasance ba don yau ma tabbacin cewa ma shugaban amerika ma ba shi wurin wannan taro to amma yadda muka ga traffic ne ne alhaji yauza ahmed abinda kenan yau ina ji cakkoson mota ya yi yawa kwarai saboda taron da za a yi nan ma bai bari mu ya muje aiki ba saboda yadda aka sassare wurin hanyoyi da ya kamata mu aiki da su kuma yawancin shugabannai za su iso garin da na ya bari ba za mu yaki ba sam sam sam To yanzu dai mun kasa mun tsare kuma mun shirya tsaf mu kawo muku duk abin da ke faruwa a birnin New York. Baba ko makiri sashen Hausa na muryar Amurka a birnin New York. ta da babu makeri ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ga mahmud lalo da kashi na biyu na labaran duniya rahotanni daga kasar malawi na cewa farashin masara a kasar wacce ke kudancin nahiyar afirka ya karu da kashi 110 lamarin da ya kara jefa al'ummar kasar cikin barazanar matsalar karancin abinci a watan fabrairun kasar ta malawi wacce ba ta da iyaka da ruwan teku ta fuskanci kalubalen mummunar an guguwar freddy wacce ta yi awon gaba da dubban gonaki farashin masara wacce ita ce hatsin da aka fi amfani da shi a kasar ya tashi da kashi 110 idan a kwatanta da farashin a bara a cewar wani rahoto wanda kungiyar nan mai sa ido kan matsalar karancin abinci ta fitar a watan agusta ana sayar da kilo 50 na masara a kan dalar amurka 43 kwatankwacin naira 40,000 wani rahoto na baya-bayan nan da cibiyar bincike ta ifpri ta fitar ya ce farashin na masara a malawi na daga cikin waɗanda suka fi tsada a ƙasashen da ke kudancin nahiyar afirka. ɗaruruwan masoya ƙwallon kafa a iran sun yi tururuwar zuwa wani otel don su ga fitaccen ɗan wasan ƙwallon kafa cristiano ronaldo yayin da ƙungiyarsa ta an nasar ta isa ta hiran babban birnin ƙasar a ranar litinin an ji mutanen da suka yi ta da dandazo a babban zauren otel ɗin espanas palace suna ta ambaton sunan ɗan wasan. masoya kwallon kafar da suka hada da yara da manya sun yi ta kutsa kai cikin 'yan sanda da ke tsaron otel din wani ita ce ziyarar farko da ronaldo ya kai kasar ta iran da annasar wacce za ta fafata da kungiyar perspilosi ta kasar iran a yau talata a gasar zakar nahiyar asiya ta afc To da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Najeriya inda sabbin gwamnoni da sauran jigajigan 'yan yankin arewa maso yammacin Najeriya wanda ke fama da 'yan bindiga da sauran miyagu ke ta zuwa gaisuwa da roƙon iri a hedkwatar sojin Najeriya. Daga Abuja ga wakilinmu Hassan mai na kaina da cikakken rahoton. In Katsina State, we have been suffering from this banditry cattle rustling. Gwamnan jihar Katsina kenan Dr. Dikko Rada yayin da ya yi tattaki har hedkwatar rundunar sojojin najeriya inda yake neman karin agajin gaugawa ga jiharsa bisa abin da ya kira irin ukubar da talakawansa ke fuskanta daga hannun 'yan bindiga daɗi barayin shanu da sauran gungun masu aikata manyan laifuka gwamna dikko da ya ce jihar katsina na da dalilai da dama da ya sa ta zama taɓa ga 'yan ta'adda da farko dai jihar katsina tana da kan iyaka mai faɗi da jamhuriyar niger na sama da murabba'in kilomita 200 sannan tana kan iyaka da dajin rugu da ke zama matattarar 'yan ina da kisa inda ƙananan hukumomi takwas da suka fi fuskantar wannan matsala ke makwabtaka da ita kama daga karamar hukumar jibiya batsari safana dan dume dan musa faskari zuwa sabuwa da kankara da dukkaninsu ke da iyaka da wannan daji da hakan ke baiwa 'yan ta'addan sukunin kaddamar da hare-hare kan talakawa talakawansa. Yankin Dan Musa na daga cikin wuraren da gwamnan ya zayyano da ke cewar na fama da aika-aikar 'yan bindiga daɗi kuma na tambayi ɗaya daga cikin mazauna wannan gari alhaji muhammad bashir dan musa ko mai a girman wannan matsala a yankin nasu kulli yomin sai an kai farmaki a dan musa ya al cikin garin dan musa ya allah kauyen dan musa kulli yomin ne wannan babu ranar da ba za a yi wannan ba ko a halbe ko a kashe ko a sace mutane mu ga naune mu kuma jiyau ne wannan dai ba shine karo na farko da babban hausan sojan najeriya ke karbar bakuncin gwamnonin jihohin arewa maso yamma da kuma tsakiyar najeriya ba da ke zuwa masa da kokon bara domin neman karin ɗauki. To ko shin wannan ziyara da gwamnonin ke kawa hedikwatar sojojin Najeriya abu ne da ka iya yin tasiri? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Bashir Altine Guyawa Isa da ke bibiyar al'amuran tsaro a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Tun daga gwamnatocin da suka wuce har kuwa yanzu ba wai ganawa da jami'an sojoji ba ai gwamnan da shi ainihin gwamnan katsina ya gada musamman hawa da shugaban ƙasa kasa ya taba hoshewa da kuka domin al'amuran sun kici sun ki cayewa dukka waɗanga abubuwa mu yanzu muna kallon su cikin wani nau'i na kasawa domin menene gwamnati zai tashi shi ta tahi hedikwatan sojoji na ƙasa alhali sojojin sun san abin da ƙasar take ciki kuma sun san nauyin da ya kamata su sabke sai gwamna ya tashi ya je ya isko sojoji ya faɗa musu ga abin da ake ciki ba su san abin da ake ciki ba ke game da harkar tsaro in dai wannan zuwan gwamna shi zai sa su sa abin da ake ci waɗanda duk al'amura ne waɗanda mu 'yan ƙasa muke hange a wani nau'i wanda an na kasawa saboda ba ka ce ma mutum ga aikin kacan ka je ka yi shi alhali kuma ya san aiki da ni. Basharu Altine guya wa Isa Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan kada a manta wannan shirin da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200 koko 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. yanzu haka wannan wato irin zamantakewan yana nema ya gurɓace kenan ko kuma ya lalace? Ya riga ya lalace menene ya zo ya faru me ya shiga sakani tambayoyi da ya kamata a ce an yi kenan. Da ba mu san da haka ba wasu mu ma muna aurayen juna muna zaman tare ana makaranta tare ana komai tare. Fulani akwai criminals mogaful akwai criminals to wa'annan masu aikata laifin wallahi su suke hada wa'annan rikita-rikita. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkamu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai waya muna fatan mun same ku kallau. Za mu jingine magana game da rikitan da suka biyo bayan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar ran 26 ga watan Yulin wannan shekara. Mu koma Najeriya mu ci gaba da duba zama ko kuma kalubalen zaman tare tsakanin 'yan Najeriya din wanda sau da yawa bambancin da ke tsakaninsu na kabilanci da addini da al'adu da zaman tare ka hada na tattalin arziki wani lokaci yakan janyo cece ce a tsakaninsu za mu yi amfani da jihar plateau jihar da allah ya hore mata yanayi mai kyau na gaske wanda kowa yake yabawa da shi gata da ƙasa mai albarka da tare-taren albarkatun ƙasa a cikinta gata da mutane masu ilimi na sosai ga manyan 'yan kasuwa ga giggan giggan 'yan siyasa da yanzu da nada ga ta da muhimman mutane masu yawan gaske a cikinta to amma duk da haka wani lokaci zama a tsakanin jinsinan mutanen wannan jiha din yakan zama kalubale babba wani lokaci har abin yakan kazance ya jawo rikita tsakanin su to don duba wannan al'amari ne wakilin mu a can jiya wato zainab babaji ta gaito manyan muhimman mutane da shugabannin addinai da jama'a domin su tattauna wani al'amari ba tare da bata lokaci ba bari in bar su gabatar da kansu da kansu. a ah, ni mai suna da pambot elda daga jishe tudun wada nan garin jos sunana putman ilia amos mataimakin mai rubutu na Mogavul Development Association gabaki daya. sunana muhammad salisu isa kuma lauya mai zaman kanshi kuma lauyar kungiyar miyetti allah cattle breeders association plateau state chapter ni ne mai suna ambassador ezekiel peter bini eh, national president na irigwe youth movement um, sunana saf danjuma rafan district head na nambar a local government na plateau state abin da ya kawo mu nan shine mu tattauna dama musamman saboda matsalan tsaro da muka samu kanmu a nan jihar plateau barin fara da kai mr bot an sha fama da tashin hankali mutane an rasa rayuka an rasa dukiyoyi masu ɗimbin yawa a nan kana uh, wato wakiltan al'ummar birom waɗanda shekaru da dama su ma sun sha fama a cikin wannan tashin hankalin menene musabbabin tashin hankalin nan ko kuma musabbabin sabani wani lokaci akan danganta shi da ah, faɗa na makiyaya da manoma menene musabbabin rikici ah, a nan jihar plateau to ah, abin ya zo dai za mu ce kamar ruwan dare gama gari ne domin gaskiya mun tashi ba mu samu irin wannan rigagunmu ba sha'anin makiyaya da kuma manoma duka abu ɗaya ne da muke yara sai ka gan cewa shi ne zai zo in ba ne ba manoma zai zo zai zauna a gonanka sai lokacin noma ya sai tashi tafi ya sake zuwa gaba yana kiwo kazalika shekara mai zuwa an zo an saba to kun san sha'anin abu yanzu nan duniyan tana ta faman juyewa amma an yi kokari a gan cewa yadda za a iya samun haɗin kai a zai zaman lafiya sai dai kuma abin da ya zo faru guda ɗaya su yan uwanmu fulani da muka tashi tare a shekarun da na riga na kai yanzu dai shekaru sun ja baya da ba mu san da haka ba wa'ansu mu ma muna aurayen juna muna zaman tare ana makaranta tare ana komai tare wannan abun da ya zo faru haka muka ce to ubangiji allah ba lokacin da bakan iya jarabci mutum amma roƙon da muke roƙon mutane shine guda ɗaya shine in ba mun iya mun iya zaman tare mun haɗa mu tare a matsayin abu ɗaya ba ba yadda za mu gancin gaban shi in mun gan akwai baƙin da suke shiga tsakanin mu wanda za su iya su mana tashi hankali tsakanin zamanin yadda muke tare da juna sai mu kiyaye wannan kenan akwai bakin da suke shigowa ne eh ni na bada gaskiya akan cewa za zaka zauna da dan uwanka sai ka gan kuna tare wani rana makiyayan ma da manoman mun san juna mu wani lokaci wani ba fulatinin kaga ina ya barna wani a wani guri sai a ce ba a san mutumin ba sai a gaskiya shi ma bai sani ba ko yara ne suka yi mukan iya mu gyara wa'annan abubuwa to ka kagan wanda shi ba ko ya zo ya zo wucewa kawai zai sa shanukansa ko dabbobinsa cikin gonakin mutane sai ka gan sai taso kai ka zo daga gida ka zo gona an zo an ci maka gona ka gani za ka ɗauka wane ne mai shanun nan sai ka ɗauka kila ɗan uwan naka nan ne ba fulatin da kuke tare shi ne kila mai wa'annan shanukan eh, da suka wannan barnan gan hankali ya fara tashiwa amma abin da nake son jawo hankalin mu wannan kusa shine mu dinka kawo hankalin mu kusa muna tambaya da yan uwan mun ka je ka tambaya ma cikin murya mai kyau dan uwan ka zai gaya maka ah, ban sani ba ko na sani inda akwai asara ma ka san za a gyara duka ya fi yadda mu ja muna dauki ah, kai muna jawa jijiyan wuya wa juna muna fara rikice-rikice da juna to a ah, barista mr putman iliya amos uh, shi mr bot ya yi maganan cewa wato rikici ne na manoma da makiyaya kuma da baki waɗanda suke shigowa kwanan nan a uh, yankin naku na magabul ko kuma manguma a ce musamman an samu wannan tashin hankali da ya kai ga rasa rayuka da dama a ɓangaren ku menene musabbabin uh, tashin wannan rikici na gode da wannan tambaya sai dai inda zan ce kaɗan ne. a yanzu da kike wannan tambaya mu ba wanda ya fita ya gaya mana cewa ga dalilin da ya sa wannan hargitsin ya fita sakanin mutanen magabu da fulani dalilin kuwa guda ɗaya ne a yanzu da nake miki magana ko ba fulatani ne ko ba haushe ne ko ba kwanki ne ko kai kowane kabila ne zai gaya miki cewa in dai ka san mangu ne da aka san shi an san shi da zaman lafiya shekaru aru-aru da suka wuce sai dai kashi menene ya zo ya faru me ya shiga sakani tambayoyi da ya kamata a ce an yi kenan na ji dan uwana ya yi magana har abin ya dan soke ne ya ce muna auraya tare tashi da na tashi a yaro da na tashi idan za a yi sallah misali idan ba mu je mun ci shinkafa na fulani ba don muna sa tsammani za man shanu ko menene idan aka yi wannan in ba mu ci ba biki ba ta yi daɗi ba a gurinmu ran da muna kirsimeti za ki gaba filatin ya manta ma wai yana kiwo ya zo ya tsaya ana rawa shi ma har ya shiga cikin rawan yanzu ban tsammani wannan akwai shi kuma ba kuma abin yana ya kama na takaici a kwanakin baya an yi wani bikin aure a nan a wani coci na je na ga matan fulani da mazan fulani da yan musamman da yan magabul a wannan a yanzu haka wannan eh, wato irin zamantakewan yana nema ya gurɓace kenan ko kuma ya lalace ya riga ya lalace zai yi wuya yanzu da kike magana a ce idan muna wani biki sai a ga duk wayannan mutanen mu zo mu haɗu kamar da da aka saba zai yi wuya kuma a ga idan an ce za a je ko da kai ko biso ne ma zai wuya a ce mun zo don mu juna jaje na irin abu kama haka a yanzu dai na ga wannan domin a yadda muke zama ba mu riga mun samu menene ya shiga sakani domin a magance shi ba so zai wuya a ce in mun ga juna har mu ce mu ina kwana ina wuni kamar yadda da muka saba To, uh, Mr. Putman ya yi maganan cewa zai yi wuya amma mun san cewa ba abu ne mai wuya ba idan har muna da uh, zimmar cewa za mu dawo da irin wayannan. Barista kana wakiltan Fulani kuma yawanci uh, ba mu maje na uku na hudu ba. Al'umma biyun nan da suka yi magana suna da matsala da Fulani. Menene musabbabin tashin wannan rikici? Me yasa kullum ake zargin Fulani? To, da farko dai ina fara yin jaje daga zuciya na madadin kuma yan uwa fulani da abin da ya faru a mangu da sauran wurare wanda wannan abun ya rusa da su muna musu jaje kuma muna nuna bakin cikin faruwan wannan abun a ce ma a mangu allah ya kare haka allah kuma ya tsayar da abun haka ma muna bakin cikin haka kuma a ganina da kuma sauraron waɗanda suka riga suka yi magana har yanzu wannan tambayan ki ba amsa shi ba na menene dalilin da ya sa wa'annan abubuwa ke faruwa musamman na wannan na mango ya yi da abin da shi abokin magana ya faɗa har yanzu ba a fito aka ji wani ya ce ga dalilin abin da ya faru ni in zan ana tunani wa'annan rikita-rikitan da suke faruwa a plateau ba su da suna da nasaba da abinda ake kira activities na criminalities masu aikata laifi criminals na kowane kabila suna nan fulani akwai criminals amma ba duka ba fulatani ba ne criminal magaful akwai criminals amma ba duka magaful ba ne criminal hakanan sauran kabilun ba zan iya saboda lokaci to wa'annan masu aikata laifin wallahi su suke hada wa'annan rikita-rikitan ni ba na kallon shi a matsayin rikici ne tsakanin manomi da mai kiwo To a gaishe ku, to bari mu tsaya nan sai Allah ya kama rana wace mu zo mu ci gaba. Muna godiya da yawa ga ita Zainab Babaji da kuma su manyan bakin da ta gayyato domin tattauna wannan al'amari na zaman tare a tsakanin mutanen jihar Plateau da ke can arewacin Najeriya. A madadin su duka ne ne Ali Mustapha Sokoto a Washington DC. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. Shugabannin ƙasashen duniya sun halara a birnin New York don halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fara a karo na takwas Tuni dai jami'ai daga kasashe daban-daban suka fara mai da hankali kan yadda za a ƙara ƙaimi wajen ganin an cimma muradun samar da ci gaba a duniya yayin da ake ganin tafiyar hawainiya a jadawalin da majalisar ta shata. babban sakataren majalisar antonio guterres ya ce kashi sha biyar kacal jikin ɗari aka iya cimma a muradin tabbatar da ɗorewar gaba guda sha bakwai da aka sa a gaba daga cikin muradin akwai batun kawar da talauci da yunwa da samar da makamashi mai rahusa sai batutuwan da suka shafi yaƙi da matsalar sauyin yanayi da tabbatar da daidaito a tsakanin jinsi amurka wanda iran ta sako bayan musayar fursunoni da aka yi a tsakanin kasashen biyu sun sauka a qatar mutanen sun sauka ne a doha a ranar litinin bayan da suka taso daga tehran babban birnin iran lamarin da ya sa shugaba joe biden yake ta shan yabo daga iyalansu da kuma suka a gefe guda daga 'yan republican da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar jam'iyyarsu takara a zaɓe mai zuwa shugaban iran ibrahim ra'isi wanda yake halartar taron majalisar ɗinkin duniya a new york ya kwatanta musayar fursunonin a matsayin buɗe wata kafa da za ta ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu shugaban amurka joe biden a wata sanarwa da ya fitar ya ce nan ba da jimawa ba za a sada mutanen da iyalansu ɗaruruwan mazauna yankin dana da ke gabashin ƙasar libya da ambaliyar ruwa ta ɗaiɗaita sun gudanar da zanga-zanga a ranar litinin masu zanga-zangar na nuna fushi ne ga hukumomin ƙasar kan abin da suka kira jan ƙafa da suka ce hukumomin na yi wajen samarwa da al'ummar yankin sa'ida bayan mummunar ambaliyar ruwan da ta halaka dubban mutane tare da lalata dimbin dukiyoyi wata sanarwa da masu zanga-zangar suka karanta ta nemi da a da ofishin majalisar ɗinkin duniya zuwa yankin tare da gudanar da cikakken bincike kan yadda ake tafiyar da kasafin kuɗin yankin kazalika sun nemi da a biya su diya tare da gyara musu dukkan ɓannar da ambaliya ta yi yayin da dubin dubatan mutane ke rayuwa babu muhalli abinci da ruwan sha mai tsafta. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tani gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawe sai kuma injiniyan mu na yanzu Jona ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan ke Wasu.